صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ونيمتشي من البركة yammacin alhamis yammaci na farko cikin wata ramadan shekara ta 1436 wannan rana mun kasance muna shauƙi zuwa gare ta muna begin tahowarta muna tunani ko allah zai gwada mana mun shigo wannan rana ko ba zai gwada mana mun sani da yawa waɗanda sun yi wannan fata amma ba su cimma fatar tasu ba mu amma cikin rahamar allah mun samu wannan guri namu ya tabbata mun shigo cikin watan ramadan ya Allah yadda ka nuna mana farkonsa Allah ka gwada mana ƙarshensa muna cikin ƙoshin lafiya muna masu kuzari muna masu himma muna ba su kaɗaita ka wurin bauta muna wato ainihin wa'inda ka gafarta mu a cikin wannan wata mai albarka abu ne da muka sani cewa wannan wata mu Allah ya tsanta da shi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wata falala da Allah ya ba wasu al'ummomi sai Allah ya ba mu wadda tafi ta sannan sai Allah ya keɓance mu da wasu abubuwa waɗanda bai ba sauran al'ummomi ba cikinsu akwai wata ramadan wata ne da duk ibada a cikinsa tana da daraja tana da falala tana da ninki tana da alkhairi salati da za ka yi ma annabi yau yana da bambanci da wanda za ka yi jiya tasbihi da za ka yi yau yana da bambanci da wanda ka yi jiya da wanda za ka yi bayan wuce watan ramadan wannan halarta ka wurin karatu da saurarin maganar Allah ladar da ake rubuta maka ma'auninta daban kasancewar ka cikin ramadan da ma'auninta kafin a cimma ramadan ko bayan wuce ramadan wata ne da Allah tabaraka wa ta'ala yake buɗe kofofin rahamarsa yake kukkulle kofofin azabarsa yake daddaure shedanu masu hana mu bautar Allah shi yasa zaka ga idan aka kira mu zuwa ga alkhairi da gaggawa muna karbawa ba a rasa shaidanu ba amma na mutane duk wanda kaga yayi shaidana ci wani wata daman shi karan kansa shaidani ne ibada tana da sauki a wannan wata saboda an hana mu abinda rayuwar mu take so mun yi biyayya sha'awoyin da dan adam yake da su na al'ada na ɗabi'a na halitta abinci abin sha sha'awa ta iyali duk an hana ka su kuma kai da'a ga Allah saboda ka sauran abubuwan za su yi maka sauki Za ka ga mutane sun fi yin sadaka a yanzu sun fi yin karatun ƙur'ani a yanzu sun fi zuwa masallaci a yanzu sun fi zuwa tafsiri a yanzu sun fi kama tashoshin addini saurara a yanzu da haka ina roƙon Allah ɗauki sarki ya taimake mu ya sa mu ci more wannan wata Allah ya ba mu kuzari da himmar yin azumi da kare martabarsa azumi daga abinci shine asalin azumi amma azumi daga sabo shine tsaron martaba azumi a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ubangiji madaukakin sarki yana cewa ba ni da bukata zuwa ga dan adam ya kame bakinsa daga abinci da abin sha in dai ba zai iya kame bakinsa daga alfasha ba Da haka mu kame bakunanmu daga faɗin abin da bai dace ba mu kame bakunanmu daga cin naman mutane mu kame mu daga zagin wasu mu kame mu daga faɗin duk abin da ba alkhairi ba mu tsaya mu bauta ma Allah bauta wadda za ta cancantar da mu ga samun rahamarsa ya Allah ka cancantar da mu ga rahamarka ka shigar da mu a cikin da kake rahama a cikin wannan wata mai albarka a shekarar da ta gabata a ƙarshen watan azumi dare na ashirin da wuni na ashirin da tara mun koro karatu da nufin mukammala kammala suratu ra'ad ko Allah ya eh ko suratu hud amma mun zo gargare na ƙarshe ku ya takwas ta rage mana sai lokaci ya mana halinsa don haka dole muka dakata so a yau wannan gargare da ya rage ku ya takwas ci ayoyi guda takwas su ne za mu fara da su sannan mu shiga cikin ahsanul qasas mu shiga cikin labarin da ya fi kowane kyawu in ji Allah labarin da ya fi kowane daɗi labarin da ya fi kowane amfani tarihin da sauraronsa ya fi sauraron komai ne tarihin annabi yusuf alaihi wassalam wanda Allah ya sauka da sura su kutum domin ya cikakken bayani a kansa shekaru kamar goma da suka wuce mun yi tafsirin wannan sura mun fitar da fa'idodi guda ɗari daga cikinta mun buga mun raba muku su amma a yanzu ni na bincika ba ni da su haka waɗanda suka yi ajiyar su su ɗauko mana su domin mu ƙara mu amfana da su a cikin wannan tafsiri da zamu shiga gobe ko kuma ma kila yau in Allah tabaraka wa ta'ala ya so falaula kana min al-quruni min qablikum ulu baqiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقيه أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه Allah ya ce ba domin ya kasance a cikin al'ummomin da suka gabace ku alƙurun al'ummomi da suka wuce gabaninku ya kasance ulu baqiyatin an samu wasu waɗanda suka yi saura yanhauna anil fasadi fil suna hani daga yin ɓarna a cikin ƙasa ba illa qalilan min anjayna min wannan su wannan aya tana da wani uslub arabi hakim wanda malaman nahawu suke iya sanin sa illa qalilan mimman anjayna min sai dai fa kaɗan daga cikin waɗanda muka kubutar a cikin wato ina ma al'ummomin da suka wuce suna hana barna ba su cika hana barna ba al'ummomin da suka wuce illa qalilan mimman anjayna min sai qalilan kaɗan daga cikin da muka kubutar muka ba su rabo na yin wato wa'azi da hana barna a cikinsu sauraka yana daga cikin karamomin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kasance al'umma ce da ba kai laifi sai an samu masu hana ka ba wata barna da ke bayyana sai an samu masu wa'azi suke ce har jama'a a bai a daina ba ya da kyawu kuma da wannan dalilin ne muka fi sauran al'ummomi daraja a gurin Allah da shi ne Allah ya alkawarin mu ba zai halaka mu gaba ɗaya ba domin duk al'umma da ba a wa'azi cikin ta lalle ne Allah sai halaka ta to amma mu Allah ya alƙawarin koyaushe za a samu wato wa'inda za su yi wa'azi a cikin mu albarkacin ana wa'azi ana cewa a ji tsoron Allah to Allah ya yi alƙawarin ba zai saukar da azaba ga ma wadda za ta halaka wannan al'umma ba wattaba allazina zalamu ma utrifu fi waɗanda suka yi zalunci sai suka bi wato abinda aka jiyar da su daɗi a cikinsa wa kanu mujrimin suka kasance masu kangara ba masu bin wato ainihin ɗayar Allah ba wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin ubangijinka bai zama wanda yake halaka alƙaryu da zalunci ba ma'ana wa ahluwa muslihun idan dai masu wannan garin suna cikin gyara duk al'ummar da ke gyara Allah bai halaka ta al'ummar da ba ta karɓar gyara ɓanna kawai take to wannan al'umma ita qualifying Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka shi yasa muka faɗa muku cewa halin da muka samu kanmu a ciki can baya zamanin gwamnatin da ta gabata a watan da ya wuce da abin da yake gabani su kunce shekaru biyar da suka gabata inda fasadi ya yi yawa zalunci yakan kama barna ta yawaita sata ta zama ruwan dare talauci yakan kama cikin mutane ya yi yawa sannan aka shiga wani hali na tashin hankali da rashin zaman lafiya birni ba a cikin kace hankali ƙauye ba a cikin zaman lafiya wasu ƙauyuka ana sata shanu wasu ƙauyuka ana kisan mutane aka waye gari ba cikin yaƙi muke ba amma ko ƙasar da ke cikin yaƙi wata bata kai tashin hankalin mu aka wawa shi dukiyar al'umma aka azabtar da mutane da sunan boko haram ba abin da ba a yi ba a ƙasar nan to wannan halin da muka shiga ba wani abu ya samu cikinsa ba illa mu. Allah ta'ala ce zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un wahala ta bayyana kan tudu wahala ta bayyana cikin teku azaba da da da wato ainihin kunci sun samu a duniya saboda abinda mutane suka aikata na laifi kuma Allah yana so ya ɗanɗana musu wani ɓangare da abin da suka aikata ko da za su tuba su dawo ashe idan aka tuba aka dawo sai Allah ya sai Allah ya samar da canji to tuban da muka yi kasancewar mun tashi tsaye muna ta roƙon Allah ya ɗauke mana wannan hali mun tashi muna ta addu'a Allah ya kawo mana canji sannan lokacin da dama ta samu mun fito mun yi tsaye mun jefa canji sai Allah ta'ala ya samar da canji kuma samarwa Allah ce ba aikin ɗan adam ne duk wanda ya ce maka shi ya kawar da waccan azzalumar jam'iyya ya kawo wannan jam'iyya da take mulki kan yanzu wallahi ƙarya yake Allah ne kawai ya iko su ciwon orobebetitis ya bayyana wancan zamani amma sai Allah ya kawo silin aka ci aka yafa masa aka samu zaman lafiya babu irin hanyar da ba a bi a tabbata zaɓen bai yiwu ba ya kiya aka ce a daga sati shida aka daga sai al'umma suka kara zukuwa cikin neman canji a cikin satin na shida aka ce to jama'a fa ba yadda za a yi mutane da in kuna so su zaɓe ku to sai ku yi ƙoƙari ku kawo zaman lafiya a sati shida sai aka yi abin da shekara shida ba a yi shi ba aka tsunduma dajin sambisa aka yantu birane da ƙauyuka suka duka sannan ne suka dawo ga hannu da manya-manyan garuruwa na jihar borno da adamawa da yobe amma duk da haka aka ga cewa idan an yi zaɓe za a samu matsala Allah ya ce sai an yi zaɓe aka zo aka yi zaɓe aka ce a raba kuɗi aka fitar da kuɗi biliyan cikin biliyan cikin biliyan aka rarraba amma har haka dai mutane suka ce canji suke su aka zo aka ce to a murɗe zaɓen a canza alƙalumma yadda aka saba kuma ce Allah ya ce ba za a yi canjin ba aka zo aka ce a tada hankali a hana gaba faɗin sakamakon zaɓen kuma Allah ya ce sai an faɗi sakamakon zaɓen sannan wasu suka zo suka ce a ce ba a yarda da sakamakon ba sai Allah ya ce a'a shi jagoran tafiyan na wancan lokaci ya razana ya ji tsoro ya firgita dama al'ummar annabi Allah ya taimake ta da ru'uba wata uku wata uku kafin mai 29 sai Allah ta'ala ya jefa masa ru'uba sai ce yayi Shi shikenan aka zauna lafiya to wannan canji da Allah tabaraka ta'ala ya kawo kalubale ne babba ga al'ummar musulmi me ya zama sa kalubale domin jarabawa ce Allah zai gwada mushin gaskiya ne muna son canji ko ka kawai muna son wata jam'iyya ta gushe wata ta zo ne duk jam'iyyun duniya babu wanda ba ta zalunci ko muna son kawai a kawo da wasu shugabanni ne a kawo su shugabanni ina kake da shugabannin da za su yi maka gaskiya da adalci kai canji da gaskiya shine al'umma ta canza da muna almudahana mu dawo mu gaskiya da muna ƙarya mu dawo mu shirya da muna sata mu zan mutanen kirki da muna tozartar da ayyukanmu aikin gwamnati aikin hannu sana'o'i muna lalata a cikinsu ba mu cika alkawari ba mu tsare amana yanzu mu gyara kawunanmu a da muna zamba muna zambatar junanmu muna cin amanar iyalanmu mu gyaru idan muka yi wannan sai Allah ya tabbatar mana da canji zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim ubangiji bai canza ma mutane daɗi da ni'ima ya ba su azaba da wahala sai in su suka canza ubangiji bai canza mutane azaba da kunci ya kai su ga daɗi da ni'ima sai sai idan su suka canza saboda ka canji namu ne mu ne waɗanda za mu canza mu ne wanda za mu gyara hali sai Allah tabaraka ta'ala ya samu mana da gyara shine Allah ta'ala ya ce ma kana rabbuka lakal qura bi zulmin wa ahluha muslihun idan kuna gyara Allah ba zai kawo muku halaka ba amma idan kuna barna fa idan kuna cuta fa idan kuna magudi fa ina ta bada misali ana magudi a ciniki ana magudi a kasuwanci ana magudi a harkar noma ana zamba cikin aminci sai na ce kai jama'a hadda limamai suna magudi sai wani ya kura min ido wai ya za a yi liman ya yi maguɗi idan ka bi wani limami sallan magariba raka ta ɗaya da raka ta biyu zai yi tilawa dalla dalla daki daki amma idan ya zo a raka ta uku far ya gama fatiha maguɗi ne wani kuma maguɗi wani ashe kowa yana buƙatar gyara ji amma kuma sai ka ji in an gama sallah ya riƙa lafiya yana cewa azzaluman masu mulki masu maguɗi yanzu yanzu ya gama maguɗi a cikin sallah ubangiji ya sa wannan canji ya zame mana alkhairi Allah ya ba mu ikon gyara kuma cikin rahamar Allah ana samun gyaran nan ana samun wannan canji kai sai ga watan gyara ya zo shine watan azumi duk wannan da kake yi in watan azumi ya zo ka samu damar da zaka barta saboda idan muna da niyya wannan wata zai zame mana babbar makaranta wadda za mu samar da canji a cikin ta. amma idan kana mafarkin shi kenan buhari ya hau mulki farashin gyaɗa, da auduga da man fetur da shinkafa da wake komai zai sauka kayi kuskure idan kana zaton shikenan da buhari ya hau shikenan ma'aikatan gwamnati sun zan mutanen kirki komai zai koma daidai za a ƙara salari a duk wannan ba gaskiya ba mu dai ne za mu gyara sai Allah ya samu mana da gyara babu shakka duk lokacin da aka samu shugaba na gari za a ga canji kuma gashi nan mun fara shakar kamshinsa amma wani gwamna ya faɗa mana shekaran jami'in program a kaduna gwamnan kaduna shi ya wakilce shugaban kasa a wurin taron ya ce a faɗa mana wallahi duk gyaran da yake son yi to ya tarar da aljihun gwamnati wayan ya ce sannan duk dil da za a yi na samun kuɗi na feso ko wani abu ba abin da zai shigo sai bayan wata uku don haka a faɗa ma al'umma su ya kuɗi amma duk da haka cewa ɗaya ana ta an fara gyaran matatun mai wannan albishir ne a gare mu cewa shugaban ƙasa da hawansa ya je duk ya zagaye ƙasashen kewaye domin a samar da haida za a samu zaman lafiya wannan shi ma bushara ce babba cewa nan take wasu azzalumai sun fara fitowa da kansu suna faɗin abin da suka yi na zalunci suna ta zamu dawo da kuɗin al'umma wannan bushara ce cewa ƙasashen yamma duk suna gayyatar shugabanmu yanzu abin girmamawa abin darajanta abin da da shugaban ƙasanmu zai je yana kunkusa kofa wata bakwai kafin a buɗe masa kofa in an buɗe ana hantararsa yau ga shugaban da shugabannin duniya ke kallo shi ne shugaban amurka yana fita tsaho don ya kallo shugaban kasanmu ya jawo shi domin su kaisa wannan bishara ce a gare mu cewa mun sa mun fara dawo da kimin mu da darajar mu da mutuncin mu a duniya sannan duk banda wannan ƙasashen ƙetare inda barayin najeriya suka kai kuɗi suka ajiye duk sun yi alwashin daskare account ɗin da ke akwai na 'yan najeriya har sai gwamnatin Najeriya ta faɗi abin da take so a yi da su kuma duk arzikin nan na mu yana hannu waɗannan ɗaiɗaikun mutane akwai daga cikinsu waɗanda inda za a ɗebo dozin guda a cikinsu a kwaso arzikinsu a kawo mana to sai mu zauna shekara uku lafiya lau Najeriya tana tafiya kai ka san baban za ba a ce jiha karama misali wadda a shekara hudu ba a ga wani aikin da ta yi ba wai ana binta bashin biliyan ɗari ba aikin hankali ba ko wani ɗan jihar an ci masa an ci masa bashi na naira kamar miliyan biyar kowane babba da yawo kai yanzu an ci maka bashin miliyan biyar kai ma an ci ba bashin miliyan biyar inda an baka abin ba wai ba ka kai ba an ciyo bashi da kasan waje ne da sunan an maka aiki ina aiki yake baka sani to wayannan kudin duk suna ta an tara an boye su ko kasashe waje sun ce za su fito da wayannan kudaden to wannan duka kun ga bushara ce me yasa saboda mun dage mun roki Allah to abin da ya rage mu gwada ma Allah da gaske muna buƙatar canji mu canza rayuwarmu sai Allah ya gyara mu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة دا أبنجد كياسو دا ياسن يموت عليه سنزم بيتها دا دي الدنيا da duk wannan bai da wahala ga Allah tun daga mala'iku nan sun fi mu yawa ninkin ba ninkin mu ne kai din nan yanzu akwai mala'ika wajen hudu tare da kai lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi min khalfihi ko baka yahfazunahu min amrillah kana da mala'ika guda gaban ka mala'ika guda a bayan ka sannan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kana da raqibun atidun bangaren dama da bangaren mala'ika nau ne mala'ika hudu kai ka ranka idan ka zo mutuwa akwai mala'iku da za su zo ɗiban ranka akwai mala'iku da za su wuce maka bushara in kana mummuni akwai mala'iku da za su yi maka tambaya a kabari annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ta afati sama'u wa huqqala an ta'id ma fiha mawdu arba'i asabi' illa wa malakun qa'imun aw sajidun aw sama ta yi nishi ta yunkura manzo Allah ya cancanta ta yunkura saboda ta cika maƙil ba inda za ka ɗora yatsa hudu a sama sai akwai mala'ika ko yana tsaye ko yana ruku'i ko yana sujuda duk adadin mala'ikun nan ba mai sabon Allah a cikin su ashe da Allah ya so ba sai mun ba mu sabon Allah ba ta amma sai ya so ya zarafta ya nuna mana hanyoyi guda biyu hadaina wal Ya ce mana ga hanyar kwarai ga hukunya ga hanyar aljanna ga ta wuta ga gaskiya ga ƙarya ga shirya ga bata mutum ya zaba da kansa kuma sai Allah ya ba mu hankali da zai gwada mana Yana ce wala ya zalo na mukhtalifina illa man rahimahum mutane ba za su gushe ba suna ta saba ma juna sai fa waɗanda Allah ya ji kansu ba ka saɓani zai yawa cikin jama'a faminhum shaqiyyun wa sa'id a samu yan aljanna da yawa a samu yan wuta a samu batattu a samu shiryayyu a samu na kirki a samu mutanen banza a samu masu gaskiya a samu makaryata a samu malamai a samu yawwa a samu sarakuna a samu dole mu sassaba ba za mu taɓa zama iri ɗaya ba malamai na cewa misalin saɓani ne misalin yatsun in ka ba ba su ɗaya girmansu ba ɗaya ba su ba ɗaya ba kaurinsu ba ɗaya ba miƙewarsu ba ɗaya ba ga suri guda turkinsu guda amma sun bambanta to haka mu muke yin adam abin da zai rage mana saɓani shi ne mu gano bambance-bambancen da ke tsakanin mu gano me ya kawo mana rabuwa mu samu tattaunawa tsakanin juna kada ya zan kowa daga nesa yake kyaro mu ne magana kowa daga nesa yake cin mutuncin wani ke cin su kowa daga nesa yake zagin wani mu yi kusa da juna mu tattauna shi yasa Allah ta'ala ya ce kuli ta ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana bainahu kirawo yahudu kirawo kirista ce ku zo mu tattauna ku zo mu haɗu kan wata kalma guda wadda mu da ku babu saɓani Allah na bude illallah wala nushrika bihi shay'a Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimahu in ba waɗanda Allah yayi marhama ba za a yi samun saɓani shi yasa ita hanyar gaskiya guda ce ba ta da saɓani idan ka tambayi malamin sunna a sakkwace maka fatawa ka shi ka je kwanta gora ka tambayi malamin sunna ansar guda ce ka tsallaka ka je mai duguri ka tambayi malamin sunna ansar guda ce in ka wuce ka je chadi ko sudan ko malaysia ko indonesia ko saudi arabia ko iraki ko ingila ko duk inda ka je duniya in dai malamin sunna ne amsar da zai baka ɗaya ce saboda gaskiya guda ɗaya ce amma da an saki gaskiyar nan to za a yi ta samun saɓani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja layi gaban sa yace haza siratullah sai kananan layuka yace wa hadi sub wannan ga su duk sora raba sun yi nan sun yi can shi yasa da zarar an saki sunna to bidiyoyi ba su da iyaka da zarar an saki musulunci milal addinai ba su da iyaka wa ma za ba da alhaƙi illa wala to da an saki gaskiya duk abin da an ka kama bata ne to ahlus sunna ahlul haqq su ne ahlul rahma su ne ahlu aljama'a su ne man rahima rabbuk su ne inda babu saɓani a cikinsu wani zai ce to ai kuma muna ganin kuna rikici a tsakanin junanku kuma muna ganin kuna saba ma juna ku ba da fatawa ba daidai ba sai mu ce saɓani iri akwai saɓanin da ko a cikin sabon manzo Allah an same shi shine ikhtilaf tanawu amma saɓanin kisantaka babu shi tsakanin ahlus sabanin aqida babu shi a cikin ahlus sunna dukkan mu imanin mu guda ɗaya duk idan ka ce mana ina Allah yake me zamu ce maka mu ce ina aqida mu guda ce amma idan ka zo ga hukunci na furu'a to shari'a tana da wani sassauci da wani wato sulbi wanda zai sa wato ainihin ta samar da gurbi ga maganganu iri daban-daban domin a samu sauki cikin jama'a amma shi asali haɗuwa ita ce rahama Saɓani ba rahama bane hadisin da yake ikhtilafu ummati rahma malamai sun ce la asla la ba a san inda ya fito ba bisa hanya aka tsince shi ai aiki da irin wannan hadisi ba aiki da irin wannan hadisi akwai wani hadisi shi ma da ce ikhtilafu ashabi lakum rahma sabanin sahabbai na rahama ne gare ku shi ma malamai suka soke suka sami shi jan biyu suka ce ba a samo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to balai hadisi ashabi kan nujum fa bi ayyihi muqtadaytum muhtadaytum al-imam as-sakhawi mun bincika ba mu samu masa hadisi isnadi sahihi ba mu samu masa madogara mai kyau ba ba mu samu masa madogara mai rauni bai ce kai ba mu san inda aka samu shi laysa lahu isnadun sahihun wala hasanun wala ko ba ya cewa sabanin kokari suke su haɗu in suka yi sabani kokari yake haɗa kansu in sabani ya shiga kokari yake a gano bakin zare a ɗunke, to ka ce sabanin su rahama ne rahama ita ce haɗuwa wala ya zalu na mukhtalifin illa man rahima rabbu sai wanda Allah ya ji ɗansu daga cikin ku Allah ce wali zalika khalaqa domin yayi musu rahama ya halicce su walin rahmati khalaqa dan bid'a sai ce maka a'a ai walil ikhtilafi khalaqa ai don su yi sabani Allah ya halitta su to kuma tabaraka wa ta'ala ke cewa wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk akwai cin karo tsakanin wannan magana wa tammat kalimatu rabbik maganar ubangijinka ta kammala ta cika la'amla anna jahannama min al-jannati wan nasi ajma'in cewa lallai tabbas wallahi sai na cika wutar jahannama da aljanu da mutane baki daya dungurungum sai wuta ta cika wannan ya nuna idan aka yi saɓani wani ɓangare ne zai fi yawa ɓangare ya wuta domin Allah bai alƙawarin cika aljanna ba duk da zai cika ta amma ta yaya Allah zai cika aljanna Allah zai cika aljanna ne da wasu halittu da zai halicce su ba su taɓa aikata komai ba a ran na yin halicce su ya cike aljanna su don ta yi mana yawa saboda haka kada ka samu tashin hankali ganin cewa masu aikin lada sun yawa kada ka ji kishin wani ya ɗauki maƙudan kuɗi ya yi sadaka da su kada ka ji kishin wani ya yi jihadi an kashe shi saboda Allah kada ka ji kishin wani ya yi aiki wanda kana ganin baka iya yi irinsa na lada akwai gurabu da yawa cikin aljanna gidaje sai an bar su <clears throat> saboda kowane kafiri yana da gida a cikin aljanna amma ba za a shi. wa za a ba mummunai da suka shiga aljanna duk wanda Allah ya halitta sai ya yi masa gida cikin aljanna idan ya yi aikin da zai kai shi sai a bashi a ƙara bashi wasu idan bai ba sai a ɗauki nashin a ba wani wanda adda gida saboda in kana bakautaka da John da Emmanuel da Marcus to duk gaba ɗaya sai a haɗa su a ce to duk gama an ba don haka babu kunci cikin aljanna duk a ƙare ta akwai su gidaje da babu wanda za su shige su فينشئ الله للجنة خلقا في ألا يكأيها للتروس وإن شو قراءاتها كوي زاسو تقول زاسو صلو داسو كي أنا هل التوسيق أشيك شقي الجنة إذا كنت أوتا الله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ranar da za mu ce mahuta kin cika ta ce to ina wurin kare ai babu shi ta riga ta gama wasu malamai sun fassara da ce a'a za ta rinka tambaya ne ta ce akwai ƙari a ɗebo a ɗebo a wurga mata duk kafircin duniya an gama sa shi cikin wuta kuma ta koshi ba fa ya ga uljabbaru qadamahu fiha sai ubangiji ya ɗora dudduginsa a kanta to nan ne za ta yi mishi ba ta qulu ƙaf wanzu Allah ce za ta ce wai ta gama cika a bar ta haka kafa ya yi. wani bai ce to kun ce kenan Allah zai shiga wuta sai mu ce kai dai ka ce Kuma abin da adabi ya ce muka fassara maka kuma abin da yake nan ba ni ne faɗe shi ba kai ba ba malam cika ya faɗe shi ba malam abakar ba ba malam jabir ina yake cikin sahihul bukhari da sahihul muslim su in kana da jayayya ka haɗu da Buhari da muslim ku yi jayayya ce mu iyakacin mu karanta sannan mu alu suna mun yi amana da duk abin da inganta daga annabi babu ruwan mu kai kai annan kana sa kwakwalwarka kana wani mun mun aji kwakwalen mu min bi manzo Allah ka kuma ta kai ta jayayya in ka ce gaba manzo Allah ka ce eh ni ga hujjata saboda na yi nazari na yi tunanci wannan magana da ka faɗa hankali bai iya ɗaukar ta can kai ta yi موسى sami'na واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وكلا نقص عليك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكان بكم إنا عاملون نعم وانتظروا إنا منتظرون الله أكبر التي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت فيه فؤادك kowanne daga cikin labarai muna baka shine daga cikin labarun annabawa da manzanni muna baka abin da zai tabbatar da zuciyarka ga addini haka ba duk labarin annabawa an ka kwashe an ka ba annabi ba a'a an tsebo masa iya gaɓoɓin da yake bukata domin ya samu ƙarin imani da yaƙini da tabbatuwa akan addini ana ba shi labarin samudawa da adawa da mutanen annabi lotu da na fir'auna da na annabi shu'aibu da duk waɗanda aka ba shi labarin su ne domin ya yi haƙuri da nasa mutane ka gara da kaga abu jahali da abu lahabi da utubatu ɗan rabi'ata sun yi to an yi kangararru irin su hamana da na waɗanda sun yi su kangara an yi fir'auna wanda ya daga ya ce ana kuma a'la saura ka sai ka yau Allah ce waje aka fi ya zai haƙo a cikin wannan sura gaskiya ta zo maka mun ka labarai masu ɗimbin yawa amma wannan labaran mun riga mun karanta su a shekarar ba. wa zikra wa mau'izatun kuma an samu wa'azi cikin wannan sura wa zikra an yi wa lil mu'minina da wanda suke da imani wa qul lil ladina la yu'minuna amalu ala makanatikum ka ce ma waɗanda ba su yin imani to ku yi aiki irin aikin da yayi daidai da yanayi inna aminu mu kuma za mu yi aiki irin wanda ya dace da namu yi duk lokacin da kake kallon wani karkatacce shi ke kallon karkatacce shi a wurinsa daidai yake saboda ka a tasa ɗabi'a da nasa yanayi ɓannar da yake akan ita adda yake to da tafiya ta yi tafiya wa'azi ya wa'azi sai aka ce to yanzu ku je ku yi abin da kuka ga dama mu za mu yi wanda muke a kansa mahaɗa tana ina tana alƙiyama wantaziru ku yi jira ku dakata ku ga abin da zai far muku inna muntazirun mu masu yin jira ne mu ma za mu ga abin da Allah zai hukunci a kansa ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض بويوم أبن دكي تكين سميدة وأن دكي تكين قصة سنة سنة ورن الله سودا كبا أبن دزا أي بويهم أبن جدي أسمانيكو أكسا وإليه يرجو الأمر كله دك الأمر أغلق سيكوما idan ka yi aiki za ka tarar da shi wurin Allah idan ka yi wata magana za ka tarar da ita wurin Allah idan wani ya zalunce ka za ku haɗu da shi wurin Allah kawai mai na wurin Allah fa'abudhu huwa tawakkal alai ka bauta ma Allah ka miƙe ka dage kan bautar Allah kuma ka dogara ga Allah shi kaɗai wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun ubangijinka bai kasance wanda yake rafkana daga abin da kuke aikatawa ba na alkhairi ne ko na shari'a saka duk abin da muke yi kyamarorin ubangiji suna nan an haƙa su suna kallon mu kuma suna ɗaukar abin da muke yi sannan kuma ranar alkiyama za a sake filayin ɗinsu domin a yi mana sakamako wasu a yi masu hisabi mai sauƙi wasu a yi masu hisabi mai tsanani ya Allah ka mana hisabi mai sauƙi ka sa ya kasance hisabin mu shine ku wuce aljanna Allah mun gode maka da ka kammala mana tafsirin wannan sura za mu shiga a ce sabuwar sura ita ce suratu yusuf alaihi salam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك بما أوحينا إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم سورة يوسف سورة سيد الله تبارك وتعالى يسوكر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوكة تندى aka zo aka yi masa tambaya akan tarihin annabi yusuf wai wane ne yusuf nan da ake bada labari sai Allah baraka ta ya saukar da wannan sura su kutum ka cokan magana ta tarihin ta shine annabi yusuf shi yasa an kira annabi yusuf wurare da yawa a cikin wannan sura amma ba a kira shi ko ina cikin alqur'ani ba sai wuri guda ولقد yusuf يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله ya بعده رسولا wuri guda aka kira annabinsu amma a wannan sura za mu ji adadin da aka kira annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sannan ba wani annabin da aka dunkule labarin sa wuri guda sai annabi Yusuf wannan sura tana da ayoyi 111 ta fara da bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin wannan al-huruf al-muqatta'a malaman tafsiri kullu suna magana akan su cewa Allah shi kaɗai ne ya sa abin da yake nufi da su saboda ba a saba yin magana da irin waɗannan haruffa an saba magana ne da jumloli jumla tana haɗuwa ne daga kalmomi kalma tana haɗuwa ne daga haruffa to a yau sai Allah ya amfani da haruffa alif lam ra to waye san abin da Allah yake nufi Allah shi fi kowa sanin abin da yake nufi amma tunda Allah tabaraka wa ta'ala ce mu yi tadabburin alqur'ani to Allah bai fidda alif lamra daga cikin tadabbur ba wasu ka ce to mun yi tunani mun gano Allah yana son jawo hankalin mu ne zaka in aka ce alif lam ra zaka samu wata natsuwa da jawuwa zuwa ga abin da ake karantawa wasu ka ce a'a kalubale ne Allah yake so yayi wai ma'ana larabawa da suke gwanayen magana ne zaka ce ga haruffa nan da ake hadawa yi magana ku kirkiro na Qur'ani in kuna iyawa wannan daga cikin abin da ke karfafa shi duk inda Allah ya amfani da irin waɗannan harufa yakan ce yake yi maganar Qur'ani kamar da anan yace tilka ayatul kitabil mubin waɗancan ko kuma waɗannan su ne ayoyin littafi wanda an bayyana ne alqur'ani bayyanannen littafi littafi ne mai sauki shi yasa zaka ga ba wani zurfin ilimi mutane suke ba amma sun iya fassara alqur'ani amma a wannan zamani da aka yi da za a fassara qur'ani a zamanin kakanninmu da iyayenmu cewa aka yi ba a fassara qur'ani musiba yake saukarwa wannan wani abu ne da mujaddidi din fado yi faɗa da shi ya wuce bayan wucewarsa aka sake ta dabaru aka dawo da shi ƙasa Hausa in ka karanta hisnul afham min jiyushin auham na dan fodiyo rahmatullahi ta'ala alai zaka ga yana ta wannan magana masu cewa fassarar ƙur'ani yana jawo bala'i ne yan bala'i yace wannan wahami ne قرآني البركاني قرآني الخيري قرآني سوء إقري إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد يسرنا القرآن للذكر فعلم المنتكر ذاك الله يأتي على الكتاب المبين للتافي دي كرارة إنا أنزلناه قرآنا عربيا من سوء كدع القرآن بالعربي لعلكم تعقلون دومنكم زمو زموما سهنكلي wasu malamai sun ce duk wanda bai iya larabci bai yana da tawaya cikin hankalinsa saboda wannan aya qur'ani ba larabe ne in baka iya larabci ba ka iya fahimtar qur'ani an ce an saukar da qur'ani da larabci domin ku hankali ashe duk wanda bai iya larabci ba bai iya sanin asirran qur'ani wanda bai san asirran qur'ani ba akwai tawaya cikin hankalinsa shi yasa duk inda musulmi suke za ga sun duƙufa ga koyon harshen larabci saboda ba ka iya sanin wannan saƙon sai kana da larabci duk wanda aka yi ƙoƙarin a fassara maka alƙur'ani zuwa harshen hausa ko zuwa dakkarci ko inyamuranci ko indiyanci ko turanci ko kowane irin yare akwai tawaya cikin wannan fassara ɗanɗano na alƙur'ani sai kana jin larabci sai ka san asirrin larabci sannan kake sanin asirrin alqur'ani qur'anan arabiyya ne balarabin alƙur'ani, amma daga cikin gwaninta ta larabci har da kalmomin da larabawa suka aro daga wasu wurare ya shigar da su zaka akwai kalmomi na yaren rumawa a cikin qur'ani wanda asalin su ba larabci ne ba arraƙim inna ashab al kafi am hasibta anna ashab al kafi warraqim kanu min ayatina ajaba arraqim asalinsa ba larabci ne yaren rumawa ne ihdina sirat al-mustaqim as-sirat a kalmar larabci ce ga asalinta ba aro ta larabawa suka yi rumanci ne fatafiqa yakhsifani alaihima tafiqa tafiqa ba kalmar larabci bace ita ba asalinta rumanci ne akwai kalmomi farisawa wa ka'san wa abarika wa abarika wa ka'san ko abari su ne hanyoyin ruwa yaren farisawa ne akwai kuɗaɗe waɗanda laraba ba su su dina kalma ba farisa ce akwai sijin abin nan wadda take kaman ƙasa wadda take fara da ƙasa kuma ta kai ga laka wannan ita ma asalinta ba kalmar larabci ce ba to kenan akwai kalmomin da ba da larabci ba cikin ƙur'ani amma me yasa qur'ani ya kira kansa balarabi saboda duk kalmar da ya amfani da ita laraba na amfani da ita babu yaren da bai aro yana cikin gwanintan ma yare ya yana aro kalmomi kaga yanzu balarabi in yayi aron kalma zai samu mata musaya duk kalmomin nan da ka ji na faɗa suna da wasu kalmomi na larabci da larabci ne sa amma ba hausa in yayi aro ba lalle ya yana da wasu kalma yanzu an ce bokiti kare san ba hausa ce ba bokiti to faɗa mana sunan shi eh kilajiga eh lajiga to talabijin tsaya talabijin kananzir barahuni ko to hesur <laughs> inji masinja lebara <laughs> muna da kalmomin aro da yawa a cikin yarenmu waɗanda ba mu da musayensu, wasu ba mamaki muna da musaya amma shi ba larabe duk sanda ya aro kalma za ka iski double yake yanzu ba ga shi za ka double ba to a double da hausa triple ba ƙur'anan arabiyyan alƙur'ani ba larabi za ka ya ku musulmi ku tashi ku koyi harshen larabci domin ku san alƙur'ani duk wanda wani so ya fassara maka aya wala in yana son yaudare ka yana da ilmin larabci zai yaudare ka kuma da yawa waɗanda sun yi hakan sun ɓatar da mutane ƙarƙashin harshen larabci yara ka iske galibin waɗanda suka kauce mata farkin sunna suna sha'awar su yi zurfi a cikin ilimin larabcin saboda da haka na za su ɓadda mutane sai a ja aya a fassara amma a yi kwana da kai a kaɗa ka jahannama wal iyazu billah to in ka iya larabcin da kanka za ka ji sauƙin gane alƙur'ani wannan shi yasa kuma ahlus sunna suka ce to duk abin da larabci yake hukuntawa cikin qur'ani larabci sahihi ingantacce to shine qur'ani zaka in kaje kana tawilanci tawilanci kana kawo da laraba ba san su ba to wasa ce kake qur'ani shine abinda balarabe yake fahimta qur'anan arabiyyan ghayra bi iwaj sai lake la'allakum taqil domin ku zama su hankali ashe kenan jama'a hankalinmu shi kadai bai isa mu sai mun hada da qur'ani kuma idan ba mu karanta qur'ani to hankalinmu ba zai iya kai mu gaci ba nahnu naqussu alayka ahsana alqasas Allah ce mu ne muke shirin labarta maka ahsanul qasd mafi kyawun labari, duk labarin da za ka duniya bai kai na annabi ba ahsanul qasas ne saboda duk littattafan da Allah ya saukar babu inda bai bada wannan labari ahsanul qasas ne saboda ubangiji ya yi amfani da wani salon magana mai daɗi mai jan hankali mai jan ra'ayi mai ban kaye mai ban sha'awa wanda ba ka ƙosawa da saurarinsa ko karatunsa mai ban sha'awa ne saboda a cikin tarihin annabi yusuf akwai cikakken tarihin ɗan adam akwai tarihin jijjiri yaro karami da ya taso a hannun ubansa akwai tarihin yaro wanda ya faɗa hannun miyagun 'yan uwa suka je suka yarfar da shi akwai tarihin bawan allah wanda ya tsunduma ya faɗa a rijiya akwai tarihin bawa wanda aka sayar da shi ana yawo da shi a kasuwanni akwai tarihin baran gida wanda ya zama ma'aikaci a cikin gida ana ‘yan masa abinci akwai tarihin saurayi matashi wanda Allah ya jarabce shi aka jarabce shi da sha'awa da fitinan mata akwai tarihin fursuna wanda aka ɗaure shi gidan yari akwai tarihin mawadaci wanda minista ne gashi yana rabon abinci yana raba ma jama'a dukiya akwai tarihin sarki a ciki akwai tarihin waɗanda Allah ya raba su bayan tsawon shekaru suka sake haɗewa akwai tarihin ɗan adam mai rauni akwai tarihin ɗan adam mai ƙarfi akwai tarihin ƙwaƙwalwar ɗan adam tana ƙarama, akwai tarihin ƙwaƙwalwar ɗan adam tana babba akwai fassarar mafarki akwai ilmomi tari a cikin wannan tarihi na annabi yusuf sanin ƙasas ne saboda babu wani labarin da Allah ya bayar wuri guda zube in ba shi ba in kana neman tarihin annabi Musa sai ka shiga bakara sannan ka shiga a arafi sannan ka faɗa ƙaha sannan ka har sai ka zo cikin sabbi ka haɗa nan ka haɗa can ko ba haka ba haka tarihin annabi ibrahim haka tarihin annabi isa haka sauran tarihohi kai ko tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kokansa sai ka shiga ali imran sai ka shiga ma'ida sai ka shiga tauba sai ka gangara ahzab sannan za ka cimma ya kokan annabi da rayuwarsa da hijirarsa da sauransu amma tarihin annabi yusuf wuri guda allah tabaraka ta'ala ya zube shi ahsanul qasas ne saboda a cikin su akwai darussa wanda shekara goma da suka wuce muka tara muku guda ɗari muka rubuta muka ba idan kun an samu inda suka zo da su yanzu alhamdulillah za mu yi amfani su idan babu to kun bi ni bashin rabi domin yanzu ƙwalar ba irin ta wancan lokacin da ce idan mun gama karanta tarihin zan ba ku fa'ida hamsin a cikin wannan tarihi waɗanda za su amfani mu ga rayuwar mu ta yau da kullum amma in kun kawo wancan guda ɗari to za mu yi amfani da su mu ƙara wasu akan su da abin da Allah zai buɗe in Allah ya so ahsanul qasas ne saboda a cikin wannan tarihi akwai labarin soyayya amma wani abin ban sha'awa shine ba za ka karanta shi kana cikin karatu saka ji sha'awa ta motsa maka a maimakon haka za ka ji wani irin tausayi za ka ji fargaba za ka ji tsoro za ka ji razani ta kawa za ta kama ka ko ba haka ba za ka ji kana buƙatar jin ƙarshen labari ya aka kaya a sanin ƙasas ne saboda labari ne na saurayi matashi wanda yake cikin ƙarfi yake cikin zaburar kurciya yake cikin daula aka ruɗe shi da abin duniya mailin saboda a rayuwarka ba abin da za ka yi kamar kai koyi da wannan bawan Allah Yusuf alaihi salatu wassalam shi yasa Allah ce nahnu naqussu alayka ahsana al mu ne masu shirin baka labarin labarin da yafi kowane labari da labarin da yafi kowane labari kyau labarin da yafi kowane labari darasi bima auhina ilayka hadha al-qur'an saboda wahayin wannan qur'ani da muka yi maka wa in kunta min qablihi lamin ghafilin duk da yake kafin mu saukar maka wannan alqur'ani kana cikin wani shika rabkanu da gare shi baka da masaniya da wannan qur'ani kafin mu saukar maka da shi ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik a da can manzo Allah ba kasance kana karanta wannan alqur'ani kuma baka rubuta shi ba rana guda Allah ta'ala ya ko maka wahayi ana sanar da kai alqur'ani saboda haka rahama ce ga Allah rahama ce ta Allah a gare ka ya kai manzo da ya sauka maka wannan ƙur'ani ya baka waɗannan labarai masu ban sha'awa sannan rahama ce ga ta Allah ga al'ummarka da ya sauka musu wannan labari wanda a kullum za su rinka karanta shi suna ɗaukar darussa a cikin su a cikin tarihi annabi Yusuf akwai darasi ga uwaye na yadda za su rayu da 'ya'yansu kada su jawo fitina akwai darasi ga 'ya'ya na yadda za su yi adalci ma junansu akwai darasi ga mata yadda za su yi tarbiyyar 'ya'yansu akwai darasi ga malamai yadda za su karantar da mutane akwai darasi ga sarakuna yadda za su kula da maslahar ƙasashensu akwai darasi ga masu mukami da yadda ake naɗa su akwai darasi ga fatake 'yan kasuwa da yadda ya kamata a yi fatauci akwai darasi kai har ga fursunoni da ke gidan yari ya ya kamata su zauna a cikin gidan yari ba wata rayuwa da za ka yi wadda babu fa'ida a cikin suratu yusuf a ta. ba haka mu shirya masauraron tarihin annabi yusuf daga karatunmu na gobe in allah ta baraka ta ala nufa za mu tashi daga ka'aya ta hudu iz qala yusufu li abi allah kai mana dace ka sa yadda muka fara wannan tafsirin lafiya mu kammala shi lafiya yadda muka dauki azumi yau cikin koshin lafiya ubangiji ka kara mana lafiya ka kara mana kuzari da himma ka sauke mana yin azumin nan ka sauke mana qiyamul layl ka sauke mana sadakoki da sada zumunci ka sauke mana halarta wuraren karatun tafsiri da kamo tashoshinsa ka ba mu ikon kaurace mu tashoshin batsa da shiririta waɗanda ba za su amfane mu ba wa sallallahu wa sallam wa an amala abdi rasuli muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in insha Allah akwai budin baki a wannan masallaci a yau kamar da aka saba sannan akwai littafin da muka kaddamar shekarar bara wanda kuka tara kuɗi kuka buga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan azumi wanda bai riga mallaki kwafi ba ko bai tanadar ma iyalansa ba ko yake sun siya ma aminin ko masoyinsa ya aika masa to yi kokari yi akwai littafin a wajen masallaci wa subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk